da muhimmancin gaske kuma wai balarabe yana cewa kamata jini tudan ina kamar yadda kake haka zaka samu irin ka mm-hmm. bi ma'ana duk yadda ka irin mu'amala da kai mutane irin ta za a maka mm-hmm. ah, al'umma ta zama rayuwa take akan ƙarya na'am gaba ɗaya foundation ɗin rayuwar yanzu ƙarya ce la haula wala quwwata ko abin da yake fitowa na zahiri eh. shine cewa mutanen da suka yadda da gaskiya ma kaɗan ne Mm. saboda mm. mun yi magana yanzu cewa ba wani abin da za ka zo in kana so ka karɓi to sai ka zo mutane da ƙarya mm. idan ka zo da gaskiya ba za su gane ba idan mutum ya zo neman aure idan ya zo da addini mm-hmm. ya zo da halaye nagari. gari ya zo da ilimi ya zo da komai amma idan bai zo da kuɗi ba ana ganin kawai kamar bai ma san me yake yi ba idan mutum ya zo da jahilci ya zo da rashin kunya mm. ya zo da tabara ya zo da fandarewa mm. amma idan ya zo da kuɗi mm. to kamar ya zo da komai kaga rayuwar ta riga ta zama ga baki ɗaya akan yaudara ake tafiya to saboda haka su masu neman aure shi ya san idan ya je ba zai karɓu ba idan bai tafi da yaudara ba kamar yadda ita take tunanin idan bai zo da yaudara ba ba za a abu nan ba a al'ummar mu ce fa malam yanzu saboda ƙarya ta samu gurin zama kayan lefen nan da kake ganin sa mm. ana ta rigima a kansa wani malami ya ce a sauke wani ya ce a daga wani ya ce a rage sa wani ya ce a rage kaza to shi kansa kayan lefen yanzu ana sa uh, kayan Allah haya ake wallahi kwarai da gaske to ka nemi wacce kake ganin ita tana ganin dole sai an yi kayan lefe masu yawa mm. za ku tafi za ka je ku rubuta agreement mm. bayan wata ɗaya za su zo su ɗebi kayan su har ma ba wai su zo su ɗiba a lalama ba mm. har akwai hanyar da ake bi wanda kai za ka bar musu kofa a buɗe a shigo kamar barayi sun kwashe a taho a zuwa kwashe kayan a tafi da su eh. shikenan an mayar musu da abin su a zo ana ta maka jaje eh. uwar ya ta zo jaje uban ya zo jaje duka dai akan ƙarya saboda an riga an daura abin akan ƙarya kan ƙarya na um, kayan sakawa wannan yanzu mm. akwai na haya mm. motoci wanda za a tafi yawon gurin wasu manyan mutane wanda ake ganin cewa ba za su yarda da kai ba ma idan baka zo da irin wannan sifar ba mm. saboda haka dan ka zo da sifa ta gaskiya ko ta imani yanzu ba mutane za su saurare ka ba dole sai ka zo da wace siffar da suka gina rayuwarsu akan ƙarya to da ita ne ake karɓar mutane ga man yaushe ƙarya za ta bar cikin mu da haka shi yasa shi saurayi idan ya je nema da motar aro da rigima da neman kuɗin da zai je ya bayar ya je sallami kakatta ya je sallami kaza duk kokarinsa shine ya ga cewa yayi wata wani abu na bajinta mm. tunda su iyayen ba su damu da kallon addini a tattare da shi ba damu su shine shi ma me yake da shi mm. so kaga kenan abin ya zama me abin ya zama kashi biyu mm. masu ƙarya a kowane lokaci taimakon juna suke akan ƙarya amma kuma masu gaskiya maimakon su haɗu su masu taimaki junansu akan gaskiya sai aka samu rashin wannan to rashin wannan shi yasa ita ƙarya ta yi tasiri yanzu kana ganin ko shugaba ne hmm. yanzu aka ce wani mai gaskiya ne zaka ga tunan an taro akan sa ana ta yakarsa hmm. duk wani shugaba idan mai gaskiya ne hmm. ko a cikin malamai ko a cikin shugabanni ko a ina ne in dai mutum mai gaskiya ne to sai ka samu ana faɗa da shi saboda me saboda al'adar mutane ita ce ƙaryar shi yanzu da ya zo da gaskiya kamar shi ne ya zo da sabon abu sai a yi ta rigima da shi tunda dama mutane ba san gaskiyar ba makariyar ma suka gino akan ta kuma ita suka sani kuma da ita suke mu'amala to saboda haka iyaye wajen ba da aure su tsaya akan abin da addini ya tsaya tsaya akan abin da al'ada ta tsayar da mutane al'adar mu ta da babu zancen dukiya a cikin harkar bada aure babu zancen matsayi ko gidan wani ko gidan sarauta a cikin harkar bada aure kowa yana duba wanda idan ya bashi zai rike masa amana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu idan mutum ya zo kuka yarda da addininsa kuka yarda da ɗabi'arsa da halayensa kaga a halaye zaka samu mutumin da yana da addini amma bai da halaye hmm. mutum yana da addini kullum shine wa'azi shine sallah shine kaza hmm. amma idan aka zo fata nan rukun aure ko ajiye mata ko wani abu da sanda ba a maganar sa hmm. kwata kwata ma idan ka saka shi sai zero ne akan wannan layin dan shi yasa manzon Allah ya hada biyu idan ja akum mantar dauna dinahu sai ya ce wa khuluqahu daga cikin mafi girman halaye da ake so mutum ya zama da shi ya zama yana da gaskiya